assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatun alin wannan majmu'a na addu'a usilahul mumin ina mana barka da safiya to afuwan da allah kwana biyu za a ji ni shiru kasancewar azumin ya dan abun nan kuma sai dawo rashin lafiya ya shiga shi yasa ba a ji ba wanda ina bai ma yan uwa haƙuri <clears throat> sakamakon da yawan mutane akwai waɗanda akwai wani bayani da na yi na cire aka cire wa mutane sunayensu da adadin sunansu da kalan sunan allah da ya dace da su wanda in sun rike shi in allah yadda za su samu fatahi da buɗi a cikin al'amuransu ga baki ɗaya wanda na yi bayani a can baya da jimawa na marifatun nafs wanda shi ko san yanzu shi zan sake ne ko kuma in ce zan ɗanyi tsokaci wanda bayanin na yi shi akan mutum ya san sunan allah da ya dace da shi da komai da komai nashi na rayuwa ta yadda zai yi in ya roƙi allah zai ga ijaba kai tsaye saboda wani yakan yin addu'a baya ganin ijaba kuma bai san me ya hana shi wannan matsala ta karɓuwan addu'a din ba wani za ka samu jifa wani kuma cin haram wani za ka samu jarraba ce daga allah wasu iska da dai sauransu na yi wannan bayani ɗin to da yawan mutane sun yi bayani cewa suna son a bincika musu a cire musu sunan allah da ya dace da su da adadi da rana da lokaci komai da komai dai a takaice da ke jikin nan babu karfi sosai to <coughs> to yan uwa da yawa wasu naka karbi sunayensu na musu bayani yadda ake yin bincike din da ke daman shi bincike ne wanda ko ana hada ƙasa ce ta musamman ake wa kowane mutum shi kadai in an maka binciken ka kuma ba a gwama binciken wani da, naka saboda kamar yadda na na yi magana cewa akwai daga cikin taurarin ramli akwai kowanne adadin rohane da yake wakilta kowane tauraro to akwai tauraruwar baya da ita tana da rohani malamai suka ce tana da guda ɗari uku da goma sha uku to kuma tabbas hakan ne akwai hanyar da ake bi don a yi mu'amala da su amma ba wai zai dawo ka kira ruhanin ne yabo ba a'a zai dawo da ya shiga cikin al'amuranka kai da kanka za ka yi ta ganin ajaibu ta yadda ka san wannan aikin ba aikin dan adam ba ne ba wai za ka kira shi ba to akwai yadda ake yin bincike tare da su waɗannan ruhane. ɗin to wannan bincike wasu akan yin shi irin haka wato bincike ramli amma yakan haɗi da ruhani an fahimta to akwai dai ka'idan yadda ake yin sa wa wasu dai bayani kuma da yawa akwai mutum akalla sun dai haura goma wanda zan musu wasu kuma na riga da na yi to sai dawo jikina ya taɓu to su ne nake ma haƙuri a cikin wannan audio insha Allah duk wanda Allah ya yi riska to ina mai bashi haƙuri saboda ba su ji ni ba saboda yanayin jiki an fahimta wasu kuma <coughs> wasu kuma daman already na riga da na sallame su to a nan dama na ce insha Allah idan aka kammala waɗannan to duk mai bukatan a bincika masa yana iya yin magana wannan ma kofa ce a buɗe duk mai bukatan a bincika masa don ya san rayuwarsa ya san me ya dace da shi ya san jikinsa da jifa da iska menene ya hana shi ci gaba a'a da yana samun kuɗi al'amuransa a buɗe suke yanzu kuma abun sai a hankali to yana son ya san dalili mene ya faru sai a sanar da shi in an bincika masa a sanar da shi sannan kuma sai a ga mene mafita wanda hanyar da idan aka bi ta zai da an samu waraka daga wannan matsalan kaga sai a bi sai a magance to insha Allah rabbi wannan dai shine takaitaccen bayani kuma in Allah ya yarda daga nan ya zuwa kwana uku zan kawo wani sirri wanda yana ɗauke da rohanin da bayada take wakilta wanda in mutum ya yi wannan sirrin in dai jikinsa babu jifa babu wani matsala da yake hana karɓuwan addu'a insha Allahu rabbi sai ya ga abun mamaki da izinin Allah sirri ne domin samun abun duniya wato duk abun da ka tinkara in kuɗi kake so ka samu ba ta sarifi bane a gane ba wai na ce tasrifi zan bayar ba sirri ne dai na jalabi yadda Allah zai yi dalili za ka samu kuɗi masu sunan kuɗi in su kake bukata in wata bukata kake da shi ko na aure ko na kasuwanci ko na wani abu to in ka yi shi duka za ka samu abun da kake bukata an fahimta a gane ba wai sirrin tasrifi ne ba a'a ba wannan ba ne kawai sirri ne na duk abun da kai niyya a ranka to da izinin Allah sai ka samu fatahi a wannan sirri din an fahimta kuma wannan sirrin yana da ittisali da Shehu Ibrahim Inyas shi kusan shi ne ya samar da wannan sirri din amma dai insha Allah rabbi kuma menene sai Allah ya nuna mana na lokaci in Allah da zan saka mana guda ɗaya amma zan saki wannan alkawari ne zan saki ɗaya wanda in kuma mutum ya jarraba da izinin Allah ya tabbatar dai da jikinsa babu matsala to insha Allah rabbi sai ya yi mamaki sai ya ga abun al'ajabi a cikin wannan sirri din insha Allah kamar yadda na ce kullum idan ne audio to wasu sukan ɗauka su yi podin din shi sai su ce su ne abban muhaddasa sai su je su yi ta cutan mutane ko makamantan wannan to ba mu hana a yada audio mu ba in an yada to a yada shi yanda muka ba da shi sai ya dawo in sirri muka saki to za a amfani juna kai ka amfana ni na amfana shi ma ya amfana to amma in ka canza akalan sirri kaga sai mutum ya je sirri ya ga abu bai ba kaga zai ɗauka karya ne alhali kuma matsalan daga gare ka ne to wannan ba daidai ba ne to duk wanda yake bukatan ya yi magana ko a bincika masa ko a gaya masa dai duk abin da yake so complete dai to shine zai iya mana magana ta wannan lambar namu 090 31 61 42 01 ga ta nan a rubuce a jikin wannan takarda insha Allah in dai kaga kana magana da wani ba wannan lamban ba to lalle ba ni ba ne za ka iya ko a whatsapp ko a kira duka babu matsala sai a yi wa mutum bayanin yadda ake bincike din sai a bincika masa a gani an fahimta yawa sannan idan mutum zai yi bayani a bincika masa kar mutum ya yi dogon audio kawai in ya yi sallama ya ce to yana bukatan shi ma a masa kaza da kaza da kaza saboda idan audio ya yi tsayi gaskiya ni bana buɗewa. don da yawan mutane ga odiyoyinsu birjik wani zai maka odiyo minti biyu minti biyar minti bakwai sai ya jera ma kusan guda shida ko bakwai odiyo kaɗai to kaga mutum ba zai zanna zaman sauraron odiyo ba akwai uzuri na ƙashin kai akwai uzuri na al'umma akwai uzuri na iyali da dai sauransu to insha Allah Allah samu dace daga dan uwanku Musa Muhammad Abba Muhaddasa ke muku huta gajiya